na rantse din namijin da ya kara ta gani ce yana so kuma bai da gemu na rantse sai na mai ihu barawo baka da gemu to wani suna kake so in kira ka ni ki kare da wani suna su faɗa suna kake so in kira ki da shi ni ba ki kare ni na ce da wani suna kira